Gwamnatin jihar Niger ta sanar da Alhaji Yusuf Nu a matsayin sabon sarkin agaye na goma sha uku, kimanin makonni biyu kenan dai da Allah ya yi wa tsohon sarkin na agaye Alhaji Muhammadu Kudu Abubakar rasuwa bayan da ya share shekaru goma yana mulkin masarautar. Alhaji Idris Indako shine sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine ya ba da sanarwar sabon sarkin agayan a madadin gwamnati. Yau dai ya ya sa mai girma gwamnan Niger Dr. Mu'azu Babangida Aliyu ya tabbatar da sabon sarki na agaye sunan shi kuma Yusuf Nuhu. An samu tsawon lokaci bai sanarwar sabon sarkin nan ba me kawo wannan dalili? eh to dama komi ba wai ana sauri ba ne domin in yi sauri ya nuna kamar cewa ana sauri ne wani ya mutu to shi ne yasa in wani ya mutu ya kamata a neman lokaci na tosaye kuma ka san mun hawa muna da tosaye so wani ya mutu yau gobe a can fito da sarki ba kyau shi ne yasa kun gan cewa abin ya daidai kuma bai daidai ba ah, dama za a yi abin da muke ce addu'a na kwana bakwai kafin ma a fara maganan kuma irin wannan a gidan sulemanu da eh, ya kamata su kawo sarki mutane da yawa kuma dukansu sun cancanta samu sun fito da yawa sun kai goma sha uku da su tashi suna neman abin nan da kuma ba aka aiko kuri'a din ma bakwai ne so ya kamata a je gida a yi magana da wasu su dan bari shi shine yasa ana dan a process na negotiation din na a yi reducing number na mutanen da za su suna neman abun nan kafi a je kuri'a domin ko kuri'a ma da aka da gubara bakwai ne duka ba rage Sabon sarkin na agaye dai ɗan kimanin shekaru 65 a duniya ya taɓa zama kwamishina a ma'aikatar yaɗa labarai a lokacin mulkin soja a nan jihar Niger. Sannan tsohon ma'aikaci a babban bankin Najeriya wato CBN da ya yi ritaya a shekara ta 2008. Masarautar agaye dai na ɗaya daga cikin masarautun jihar Niger guda takwas. masu matsayin daraja ta ɗaya wato first class mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya